mutane da suke su madalla ɗaya kuma zagaye na biyu na labarin duniyar muka shiga. Firaministan Birtaniya Theresa May ta sanar da yin murabus ɗinta a yau Juma'a inda ta ce za ta ajiye aiki a ranar bakwai ga watan Yuni a wani mataki da ta kira da abin takaici ganin yadda ta gaza tabbatar da buƙatar ƙasar kan ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Cikin jawabanta wato Firaminista Theresa May ta ce tana girmama zaɓar damar ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turan na shekarar 2016 wanda ya sa ta yi aiki tukuru wajen ganin ta cimma muradin al'umma rahotanni daga faransa sun ce an samu fashewar wani bam a gefen titin birnin lyon wanda ya yi sanadiyar jittata mutane shida ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da abin da ya haifar da wannan hadari ba amma idan aka ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu za a ji karin bayani a nan gaba to a yau juma'a kasar taiwan ta bi sauran wasu kasashen duniya da ke halasta auren jinsi inda ta daura auren wasu karti biyu a wani gagarumin biki a babban birnin kasar taipei Da rahoton da garba aliyu zaria ya haɗa mana a rabar da aka ɗaura auren da babu masaka tsinke kasancewar karin farko kenan wanda ke zuwa mako daya bayan da wakilan majalisar kasar suka zartar da dokar halarta auren jinsin bayan da bayanai ke nuna shekaru kusan talatin kenan masu hankoron ganin an halarta auren jinsin ke ta neman a biya masa bukata matakin na zuwa ne duk da cewa 'yan adawa sun hau kujerar naki wasu